salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa tamassaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب سنن التيمم باب سنن التيمم واما سنن التيمم فخمسه اما سنن التيمم غدا بيار ne awwaluha at-tasmiyatu sunnah na farko yin bismillah sunna ne na'am wa darbatu thaniya sunna eh yin bismillah sunna ne a mazhabin malikiya farilla ne a mazhabin ahmad imam ahmad ya ce yin bismillah farilla ne ma'a zikir wal qudra hmm. tare da tunawa da iko idan mutum ya manta bai yi bismillah ba alwala ko kuma taimama ta yi misali amma inda gangan ne taimama ba ta yi ba na'am na'am wa darbatu thaniya sunna sannan bugun kasa na biyu shi ma sunna ne na'am Wata taqdimul yumna ala al-yusra sunna da gabatar da gefen dama akan hagu sunna ne a fara shafar gefen dama sannan a shafa hagu sunna ne wannan wa tartibi sunna sannan jerantawa ma sunna ne wa takhlilul asabi sunna da tsatsefa yatsu sunna ne ta hat sunan tayammu sunnonin tayammu sun kare الأفضل نعم ويتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتوب عليه حفظ لساني ينا وجب على ذلك شيء يا حرشنا من الفحشاء دل الفحشاء والمنكر da kuma abin ki duk wani abin da kasan shari'a tana ki ya zama cewa wajibi mutum ya kiyaye harshen shi daga gare shi wal kalamil kabih da mummunan zance wa aymanat talaq da rantsuwar saki wanti ha ya ringa rantsuwa zai saki iyalansa wallahi in kin fita gidan nan ba da izini na ba ko kika ji kaza na sake ki to irin wannan yana kawo nadama galiban sai ga wani lokaci ta manta ta je ta fita din ba da izini ka din ba kuma gashi ta kawo doka sai ka ga aure ya rabu kana kuka tana kuka eh? to wani kafara zai bayan ga ya rasu cewa wallahi da su ai fassarwa kawai za a yi na wa ihanati wanti harin musulmi da yi wa musulmi tsawa babu kyau duk wani abu wanda zai zama to wulakanci ga musulmi kana magana da shi kana mishi tsawa kana mishi ihu haramun Na wa ihanati da wulaƙanta musulmi da zaginsa wata kuwifi da tsoratar da shi ba tare da haƙƙi na shari'a ba an gane a ringa bashi tsoro wato bashi tsoron ya shafi a ɓoye a wani waje daga ya zo a yi wani ihu ya firgita ya falle a guji to irin wannan ba da tsoron bai halarta ba ba tare da haƙƙi na shari'a ba sai dai akwai haƙƙi na shari'a an ga sata zai yi kuma zai aikata wani abu na asha kamar zai yi zina da wata yarinya sai a firgita shi a bashi tsoro don kada ya yi zinan kun gane wannan firgitawan da tsoratarwan don kada ya yi zina wato an yi aikin alkhairi saboda an hana shi sabon Allah ne ya halatta ko firgitawa don kada ya yi sata ya je zai yi sata sai a firgita shi a bashi tsoro ya gudu an gane ko ya tafi a firgice to wannan ya halatta tunda dai an yi shi ne akan haƙƙi na shari'a amma haka nan kawai lami lafiya ba wani dalili a zo a firgita shi yana matsayin shi na musulmi to gaskiya haramun ne dan an ce babu cuta ba cutarwa ko la zarara wa la dirar ba cuta ba cutarwa eh wa yajibu alai hizbi basari yana wajaba garin shi ya kiyaye ganinsa anin nazari ila haram daga kallon haramun dole ne ya kiyaye idan sa daga kallon haramun wala ya na lahu an yanzu yanzura ila Ba baya halatta a gare shi yayi kallo zuwa ga musulmi da nazaratin tuzi irin kallon da zai cutar da musulmi ya zama ya kura wa mutane ido ya kura musu ido mai ta kallon su irin kallon da har zai kai zuwa ga cutarwa la zarar wala dirar ko eh illa an yakuna fasika sai dai fa in ya kasance fasiki ne eh, shi wannan to ko da fasikin ne babu wanda ya ce a kura mai ido a ita kallon shi har ya cutu hmm. a dole ne a kaurace masa in fasiki ne a daina mu'amala da shi an gane a ƙaurace mai